jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu iya sani psc muna amfani da wannan dama domin mu sanar da al'umma cewa cutar coronavirus ta covid-19 gaskiya ce saboda haka al'umma mu dukkanin shawarwarin da jami'an lafiya suka bayar wasu na amfani da wannan damar suna karɓar bbn namba na mutane ko account number ko kuma nambobin da suke cikin katin cire kuɗi wato atm domin su zalunce su muna kira ga al'umma su kiyaye domin gudun fadawa hannun 'yan damfara a ƙarshe rundunar 'yan sandan jihar kano a ƙarƙashin jagorancin cp kalamu wahid a shirye take tsaf domin ɗaukar mataki a dukkan waɗansu gungun mutane wanda suke yaɗa labaran karya akan wannan annobar ta coronavirus